daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 da kuma 19 za kuma ya kama ma tashar voa africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da kuma niya a nan kwani duk za a iya samun mu a kansu sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballe ka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato hudun da rabi kenan ne ma a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa masana a fannin siyasa na ci gaba da fashin baki dangane da tafiyar da shugaban Muhammadu Buhari ya yi zuwa Ingila, tafiyar da ya ce ta radin kansa ce. Idan ba rami ne maganar rami, in ya tafi neman lafiya ne zai fara fita, ya tafi ya yi watanni kuma an mai addu'a. To kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin kuya kuke kallon ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari zuwa England wacce ya ce ta radin kansa ce lambar da za a kira ita ce biyu sifili kada a manta sai an saka alama kare wato plus sai a jero lambar. sannan a najeriya ila yau a yau ne aka gurfanar da zababben gwamnan jihar bauchi bala muhammad auren bauchi a gaban wata kotu bisa zargin karɓar na goro ko da yake alkalin kotun bai samu halartar zaman ba mun shiga cikin wannan al'amari da tabbacin cewa bala abdulkadir muhammad zababben gwamnan jihar bauchi bai da laifi za ku ji ƙarin bayani idan ku biyo mu a cikin shirin amma ku duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Mutum 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai haɗa da ruwan sama da ake walakabi da Kenneth, wadda ita ce mahaukaciyar guguwar ta biyu da ta auka a kasar a cikin sati shida. Hukumar kula da bala'o'i ta Mozambique ta faɗa yau litinin cewa adadin waɗanda suka mutu, wanda a baya biyar ne, yanzu ya ƙaru yayin da ƙasar take fuskantar ƙarin ruwan sama mai yawa. ana ta ruwa tun ranar lahadi da safe a cewar mai magana da yawon hukumar abinci ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya deborah nguyen ta ƙara da cewa muna cikin damuwa sosai saboda a cewar wani hasashe ana tsammanin za a samu ruwan sama mai ƙarfi a kwanaki hudu masu zuwa. ruwan saman yana haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayewar ƙasa kuma ƙaruwar ruwan zai ƙara wahala sosai zai yanke hanyoyin da ƙungiyoyin kai agaji suke amfani da su wajen sufurin kayayyakin da ake buƙatar su da gaggawa ciki har da abinci da kuma magani kusan mutum dubu ɗari biyu ne suke cikin haɗari a garin pemba da ke arewacin ƙasar. Cikin matukar ɓacin rai jiya Lahadi, shugaban addinin Yahudawa Rabi Yusral Gustin ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikalin Yahudawa na Chabad da ke Conway kusa da San Diego da ya hallaka wata mata ya kuma raunata wasu mutane biyu. Na ga wani abin da bai musaltuwa a cewar Rabi yana bayyana yadda ɗan bindigar ya nuna shi da bindiga. ya saka tabaran kara rana ban ga idanuwansa ba na kasa ganin hayyacinsa a cewar Goldstein lokacin da yake kwatanta ɗan bindigar da ake zargi. Goldstein ya ce ya ɗaga hannayensa sama yayin da waɗanda ake zargi ya buɗe wuta ya ji masa rauni da kuma cire masa yatsar hannun dama. Sri Lanka wadda har yanzu take cikin damuwa na mutuwar mutane a haram bama da suka tashi a bikin Esther na ranar Lahadi ta haramta wa mata yin lullubi har fuska. Shugaba Metropolis Sirisena ya ayyana hanin ne a ƙarƙashin wata doka ta gaggawa. Haramcin zai fara aiki a yau Litinin. jami'an sun ce wannan mataki zai taimaka wa jami'an tsaro wajen aikin tantancewa yayin da kasar take ci gaba da neman mutanen da suka kai harin bama-baman yayin bikin esta na ranar lahadi da ya hari coci-coci da kuma otal-otal. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa babbar kungiyar malaman addinin Musulunci tana goyon bayan matakin da aka ɗauka na ɗan ƙaramin lokaci saboda damuwa ta tsaro, amma suna adawa da dokar akan niƙab. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Hukumar bada lamuni ta IMF ta yi harsashen cewa tattalin arzikin Iran zai ragu da kashi shida cikin ɗari a cikin wannan shekarar yayin da take fuskantar ƙarin matsin lamba daga takunkuman Amurka. a wani rahoto da tabbatar yau litinin hukumar bada lamunin ta imf ta ce kiyasin da ta yi game da iran wanda ya hada da yiwuwar karin hauhawa farashi da zai kai kaso 40 cikin 100 tun ma kafin amurka ta dau matakin kawo ƙarshen barin wasu ƙasashe su rika sayan man iran duk kuwa da sabbin takunkuman da aka saka mata waɗanda suka fara aiki tun a shekarar da ta gabata gwamnatin trump za ta kawo ƙarshen ɗaga ƙafa da ta yi ma wasu ƙasashe masu sayan ɗanyen man fetur ɗin iran ciki har da china india japan turkiya da kuma koriya ta kudu a hukumance a ranar alhamis amurka ta ce tana so ta hana iran samun kuɗin shiga dala biliyan hamsin a shekara saboda ta matsa mata lamba ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da makami mai linzami masu fafutuka a taifi wanda suka samu karfin gwiwa daga wasu dokoki da aka kafa a wasu sassan amurka sun fara wata fafutuka a wannan watan tana ta neman a halatta tabar wiwi a hukumance amma ana ganin da kamar wuya su yi nasara ganin yadda al'adar kyamar muggan kwayoyi ta yi kamari a gabashin asiya kusan mutum 300 suka kaddamar da wata hoɓɓasa tasu a ranar 20 ga watan afrilu tare da yin zanga-zanga a wajen ginin majalisar dokokin taipei Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko rahotanni daga Najeriya na cewa ba a samu damar sauraron karar da hukumar EFCC ta shigar a gaban babban kotun tarayya a Abuja ba kan tuhumar da take yawa ba zababben gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi. Hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ce ta gurfanar da zababben gwamnan jihar Bauchin inda take tuhumarsa da aikata laifuka shida da suka hada har da karban cin hanci da kuma yin ƙarya wajen bayyana kadarorin da ya mallaka. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulhab Muhammad ya aiko mana. jim kaɗan bayan tashi daga kotun ne sai na tuntuɓi dr ladan salihu ta yawar tarho wanda shine mai magana a madadin ƙauren na bauchi kasancewar ya halarci kotun a garin abuja an shiga kotu to sai dai kuma a daidai wannan lokacin da aka shiga kotun a safiyar yau shi wanda yake hakkinsa ne wato alkali ya da aka da zai zauna ya saurari wannan ƙara bisa wasu dalilai waɗanda ba a yi mana bayani a kansu ba bai samu wato bai samu daman halartar zamar wannan kotu ba saboda haka aka ɗage zaman sai a lokacin da kotu ta kuma sake aje rana da musamman za ta sake gabatar da gayyata ga dukkan waɗanda suke ya kamata su bayyana a gabanta don a ci gaba da wannan al'amari. Wannan yanayi kwangaba ba da ake samu ya kuke fassara wannan yanayi ne? Bisa ga yadda al'amura suke gudana a Najeriya, Abdulwahab, da kamar ana tukan ana gaba bayan na warwarewa wani lokacin kuma ka bashi fassara na wani abin da ba za ka iya ce ga kansa ba bare ka ma san gindinsa to sai dai za a yi ta hasashe nan da can 'yan siyasa su yi nasu masu farautar labarai irin kadani mu yi namu kuma talaka da dai kowa su yi maganganu da dama a kai abin da dai muka sani shine wannan abu yanzu yana kotu ba za mu shiga mu tsefe al'amuran da ke gaban kotu ɗaya bayan ɗaya ba saboda wannan ya saba wa ƙa'idar shari'a sai da abin muka sani shine mun shiga cikin wannan al'amari da tabbacin cewa bala abdulkadir muhammad zaɓaɓɓen gwamnan jihar bauchi bai da laifi a daidai wannan batu ana zargi ne kuma kotu bata yanke hukunci akan laifi ko da da kwayan zarra a kansa ba saboda haka muna nan akan bakanmu kuma da yardan Allah duk lokacin da wannan al'amari zai ɗauka a ja kwalliya bisa yardan Allah a wurinmu za ta biya kuɗin sabulu. To dai kuma a halin da ake ciki a lokacin da na aiko da wannan rahoto ana ci gaba da sauraron karar da jami'ar apc da kuma gwamna muhammad abdullahi abubakar suka shigar kotu da ke kalubalantar nasarar da jam'iyyar pdp ta samu na lashe zaben kujerar gwamnan jihar bauchi abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria waɗalla za mu sake komawa najeriya amma bari mu leƙa kuma mu duba batun ƙasar libya inda shugaban ɗarikar katolika papa roma francis ya yi kira ga mahukunta da suka yi ɗauki ga 'yan gudun hijira da bakin haure da ke makale a ƙasar yayin da rahotanni ke cewa yakin ƙasar na ci gaba da kazancewa ga dai abin da ke cewa Ina kira a gare ku da ku taya ni yin addu'a ga 'yan gudun hijira da ake tsare da su a Libya, waɗanda mummunan yakin da ake ciki ya ƙara jefa su cikin halin tsaka mai wuya ina kira na musamman ga hukumomi da a kwashe mata da yara da marasa lafiya cikin gaggawa ta hanyoyin da masu gudanar da ayyukan jin kai ke bi. Papa Roma Francis kenan fasar kalamansa. To dangane da haka na tuntuɓi wani mazaunin birnin na Tripoli mai suna Abdullah Muhammad wanda ɗan asalin ƙasar Nijar ne wato halin da ake ciki a ƙasar ta Libya ga kuma abin da ya faɗa mun. wallahi halin da muke ciki da nan dai sai dai mu ce Allah ubangiji ya kawo mana sauki yanda muke nan da gaskiya ko mutane da yawa wanda suna mutane da yawa wanda suna nan suna son fitowa kamar wajen ni baki bakin nan wajen igara igara nan ya ga kalban gashiri zuwa su ta hamistin nan duka dai mutane da dama suna nan sun makasle wurin ba ita kuma masu gidajen sun gudu sun bar su abinci ba ruwa haka dai na ake ta tafiya. eh idan ka ce mutane kamar waɗanne irin mutane ne 'yan ƙasan ne ko kuwa baki ne da suke zuwa kasar ta libya cirani a baki da haka ba yan kasa yan kasa aikin mu da abin yanzu suka gudu su koma wani bangare suka bar ma'aikata na suke ba a komai su zamna nan daga baya za su dawo kuma ba su dawo ba kamar daga waɗanne irin ƙasashe mutanen suka fito waɗanda suke so su fice daga ƙasar ta libya akwai in nigeria akwai in nigeria akwai mali akwai chad akwai sudan akwai senegal duka dai ƙasashen mu na afirka dai wanda annan libya ba wanda ba wanda bai abin bai sha'awa ba yanzu kai kana ina ne a kasar ta libya ina nan tripoli eh a tripoli kai baka cikin waɗanda suke ƙoƙarin fita daga ƙasar ne koko kai ma kana neman ƙofar fita wallahi mu ma muna neman ƙofar fita babu hanya ta fita ne kuma da yake dai su mutanen nigeria suna zuwa saboda akwai jirage da aka turo musu suna tafiya to mu matsalar namu yan nijar da ni yan nijar ne idan Allah muna neman taimaka mana da ku faɗa mu shugabin nan su turo mana jirgi irin wanda ake ɗaukar mutane ana kai gida ba tare da an yi kuɗi ba irin yadda Najeriya da yi saboda akwai Nijar da yawa wanda Allah suna cikin matsaloli da yawa mm. a irin naka kiyasin kana ga za ku kai ku nawa wallahi mutane da yawa ne kamar nawa to ana yi a kai ko dubu hudu ko dubu biyar da wani abu ma masu tafi gida babu hanya yan Nijar ɗin ko ba jirgin ballantana eh yan Nijar ɗin ko ko har da sauran yan Najeriya kake nufi duka har da yan Nijar da wani na sani da yan Najeriya su suna tafiya don shekaran jama na zo na ambasi ta Nijeriya na gana rubuta mutane suna tafiya. Malam Abdullah Muhammad kenan wani mazaunin birnin Tripoli. a najeriya ana ci gaba da cece-kuce dangane da tafiyar da shugaba muhammadu buhari zuwa kasar ingila wacce jami'an gwamnatinsa suka bayyana a matsayin tafiya ce ta raɗin kansa lamarin da ya janyo cece-kuce dangane da haka na tambayi dr usman dallami muhammad mai sharhi kan al'amuran siyasa yadda ke kallon wannan lamari a duka lokacin da wani shugaban kasa a duk ɗin duniya wanda yake demokradiyya ne baya amfani da kuɗin gwamnati sannan kuma baya amfani da alfarman gwamnati duk wannan ajiyewa yake ya je ya shiga jirgin fasinja ya kama hanya ya je ya yi ya ɗauki wato hutu ya gaya wa majalisar da ke kasancewa zai tafi ziyara wata ƙasa domin radin kansa An kuma ya tafi gasan da zai dawo duk wani alfarma na gwamnati ba zai amfani da shi ba ajiye shi zai yi a ƙasan mutum me kake ganin ke gitta a zukatan 'yan najeriya idan shugaba buhari irin wannan tafiya idan ba rami ne maganar rami in ya tafi neman lafiya ne zai fara fita ya tafi ya yi watanni kuma an mai addu'a ku fito ku faɗi gaskiya in za ku iya faɗan gaskiya amma ku rufe kare da burma kuma kuna ta haura giya kuma ku jawo kace na ce wannan ma ba su ba shi wani girma ba tun da ba shi ya faɗa ba da yawunsa suke faɗa sun ku faɗi gaskiya tun ba irin muhammadu buhari ba wanda ya fito duniya ya fice yana nuna yaki da rashawa da cin hanci sannan kuma da jagoranci na gari da aka a daina karya a rinka faɗan gaskiya idan abu ya faru to bangaren yan adawa na korafin cewa ya fita bai mika mulki ga mataimakinsa ba kamar yadda ya saba yi a baya kamar kuma yadda doka ta nuna a yi ya kake kallon wannan batu to wannan kuma sanin kansa ne shi ya ga dama amma kuma da abin da ya fara ya saba ya fi ya ci gaba da haka yanzu bayanan da zai samu akan abubuwa da aka yi kan da yake mikawa daban da abin da mu daga waje muke gani waya Allah ya saba ma hankali abubuwan da suke in ya nika kana nufin kaman bai eh, kana nufin da yadda kamulu da mataimakin sa ba to a duka san da ya mika wannan mulki akan ga shi mataimakin shi ya fi shi gargasar ya fi shige shige ya ci shi kuma ya fi kuma tafiyar da najeriya da yadda ake fada haka fa ake fada watakila ƙarya ne wasu za su ce wasu za su ce watakila eh, eh, aka yi la'akari da yawan shekarunsu ba ɗaya ba ne shi washi bajan zai fi shi kazar-kazar da shige-shige eh to kuma ma ilimin su ai ba ɗaya ba ne da ka faɗi wannan ba eh ana faɗan wannan ma eh sannan kuma da yadda su aka yi tarbiyyatar da su sun su osun banjan suna da shugaba wanda ya tattara su ya nuna masa abin da za su yi na bangaren su da yadda za su samu na gashi da na dafawa sannan kuma sun fili yan arewa da kuma mu da muke tukiyan muna wurin sun fili kishin bangaren su wasu na ganin bai kamata yi wannan tafiya ba lura da matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan najeriya musamman maganar garkuwa da mutane eh, wannan eh, wannan kana ga hujja ce da za ta sa ki tafiya eh, lalo mahmud lalo maganar tsaro yadda ya tabbatare a ƙasar nan ina ga kamar sun ɗauki a masa adalci sun ɗauki salon jaraya sai dai kuma kai ko yau ranar litinin dinnan ƙarfe uku yan garkuwa da ɓarayi da mutane akan hanyar abuja kaduna sun tara mutane sun gaba da su kusan motoci goma sha biyar aka ce suka tsare babu kowa a ciki duk sun kada cikin daji. ta kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ku ya kuke kallon wannan tafiya da shugaban muhammadu buhari ya kai wato wannan ziyara da ya kai ingila yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to karfe biyar ne yamma saura minti 11 a nan washington dc mun samu kira na farko daga jihar kaduna wani ne a kan layi alaikum sana ya wuce da yamma to muna jin kamalan yau na ci ta tafiyar shugaban kasa muna masa fata alkhairi allah shi da shi lafiya hmm. a tsakani da allah tafiya hutu na shugaban kasa ni ma ban goya bayan shi ba bisa la'akari da yadda al'amura ke tafiya a kasar nan al'amarin tsaro muna ganin wasu shugaban yau za a ga sun je taro ne mai manci yau da za ka ji an ce an kashe mutanen da suka goma za a ga sun bar wannan taro sun koma kasar su ganin sun samar hanyar da za a magance wani abu. amma mala yawo mm, ai mataimakin sana nan kuma akwai su jami'an tsaro akwai ministan tsaro duka. a ake mika wa mataimakin shi ba kamar yadda ya mika masa wannan lokacin da zai je neman lafiya. muna fatan da Allah shugaban kasa in ya dawo ya yi abin da ya dace game da harkar tsaron nan musamman a nazan faran nan nagode Allah ya sa tashi lafiya muna godiya a malam ya'u daga Kaduna bari mu je makwabcin Kaduna wato jihar Kano wane ne kan layi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin wa alaikum salam barkan ku da kokari yawa barka dai to ni kuma suna na Kabiru mai biro amma a garin yan daɗi nake karamar hukumar kunci jihar Kano eh muna jin ka Kabiru mai biro yau wato hakikanin gaskiya wannan ziyarar da bahari ya tafi to fatan mu je mu 'yan najeriya hmm. allah ya lafiya ya sa ya tafi kuma Allah ya dawo mana da shi lafiya Allah ya kare idan sharrin wasu abubuwa da za su iya afuwa amma abin da muke kira ga shi mu 'yan Najeriya cewar gaskiya saboda Allah a halin da Najeriya take ciki sai kamata akwai matsaloli da yawa hatta irin ba ga birni ba ba ga ƙauye ba waɗanne irin matsaloli ana da matsaloli irin yawa matsaloli kaga akwai irin matsalolin nan na irin kinatin nan da ake fama da mutane garkuwa da mutane da kuma mm. matsaloli na halin da 'yan ƙasa ke ciki bangaren tsaro da hauransu to muna son a ce don Allah don annabi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi mana taimako ya mana agaji ya sa ido a game da duk wani abubuwa wanda talaka zai ji daɗin rayuwa in ka duba a ƙasar nan ta yanzu a najeriya mun gode allah mu gode gwamnati amma har yanzu ana nan musamman bangaren talakawa kai kaɗai abin da zaka ci ya ishi jama'a abubuwa mutane komi ya tsaya harka kasuwanci in shi kake wasu duk sun kare to ya kamata shugaban kasa mai girma duk allah da annabi mana agaji ya taimaka mana tuba da lamun gode kabiru ah, mai biro muna jihar ta kano har yanzu wane ne akan layi Amiru Abubakar ne daga nan Kano, Najeriya. Yau, to muna jinka. ok to shi shugaba buhari ya kamata a abin da zai ya dinka fitowa yana faɗar gaskiya don mutane su san cewa shi mai gaskiya ne ya daina ɓoyewa wannan shi ne ra'ayina to amma ba ka ganin tunda ya ce tafiya ce ta radin kansa a ba shi dama ya tafi sai lallai ya faɗa mutane cewa ga abin da zai je yi Eh, to ya tafi neman magani ne ai ba laifi ba ne ya faɗa kuma ma wani abu ne ci gaban ƙasa ya faɗa ai ba laifi ba ne. Hmm. to madalla ah, mun gode kwarai da gaske da wannan mai kira daga kano mun samu wani kira eh, daga ina ne hello wane ne kan layi don na kaman layin shi ko ya goce ko kuma dai shi yana jin mummuwa ma jinsa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar kari a farko sannan sai a jero lambar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan na cewa yau wato wane ne akan layi to layin ya katse fatan dai ba tutsu layin zai mana yau ba kamar da nake cewa karfe biyar na yamma ne saura minti bakwai a nan washington dc muna kuma batu ne wato tattaunawa kan batun tafiyar muhammadu buhari zuwa kasar ingila mun samu kira daga nasarawa wane ne aka lai bashir tela ne daga nan lafiyan bare bare to muna jin ka to muna jin ka malam bashir tela to gaskiya shugaba muhammadu buhari muna mashi fatan alheri a duk inda ya tafi allah ya dawo da shi lafiya kuma game da yana ce ga ai buhari mai gaskiya ne kuma ya faɗi dalilin da ya sa ya je kasar ingila allah ya dawo da shi lafiya kuma yana so a gaskiya idan shugaban muhammadu buhari ya dawo a gaskiya matsalolin da muke fama da shi na satan mutane don allah a bai ma wannan gefen kulawa sosai domin ganin an magance wannan matsalar don kuwa gaskiya a najeriya sace-sacen mutane ya zama ruwan dare gaba duniya allah ya dawo da shi lafiya bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari kuma da muna godiya a malam bashir da muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka kira yanzu ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da saduma da kowane sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara a Afirka kafin mu gangara zuwa labaran wasannin Premier League. zan fara afirka ne domin kamaru karshen ta jiya ta lashe kofin na 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai na afirka wanda aka kammala kasar zambia a tanzania kai bayan da suka ci 'yan kasar gini da ci biyar da uku a bugun daga kai sai gola wato penalty da suka yi a wannan wasan cin kofin na karshe da aka yi a babban filin wasa na benjamin kafa national stadium da ke can birnin dar es salaam an yi wannan wasan tsakanin kamaru da gini har na tsawon minti casan ba wacce ta ci wani saboda haka dole aka je ga bugun daga kai sai golin nan wanda kamar yadda muka ce yan kamaru suka yi nasara da ci biyar da uku kamfanin dillancin labaru na najeriya wato nan ya rawaito cewa wannan nasara yana nufin kenan kamaru ita ce ta ci kofin gini ta zo ta biyu yayin da angola wadda ta bi ta kan najeriya suka ci su biyu da daya suka zo na uku najeriya kuma ta zo ta hudu abu mai daɗi game da wannan ƙarshen wasan shine cewa dukkan kasashen guda hudu da kamarun da gini da angola da nigeria da sun samu zarcewa zuwa cikin kasashen da za su je gasar cin kofin 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai na duniya baki ɗaya da za a yi nan gaba a cikin wannan shekara a ƙasar brazil in allah ya kai mu to a wani gefe kuma wani abun sha'awa ya faru a wajen wasu 'yan najeriya ko kuma ɗan najeriya zance da ake kiran shi tijjani kowal da matarsa zuzana wanda su biyu suka ci ƙasar faransa da ci takwas da biyar wanda ya sa suka sa najeriya ta zama ƙasar farko a duk fadin afirka da taba cin wato kofin wani wasa da ake kira kale wanda na san mutane da yawa ba su ma san ko menene ba wanda wani wasa ne da ake sa kundu a kan fili mai santsi ana bin sa saboda haka wannan nasara an yi ta ne a rukunin wasan da aka yi inda ake hada mace da namiji wanda kuma a ƙarshen ta su yan najeriya shi dan najeriya dan matarsa ba yan najeriya ba ce baturiya ce a wasan da aka yi na alhamis suka samu wannan nasara a can stavanger da ke ƙasar norway to shi dai tijjani da matar tashi su zana suna zaune a birnin damba ne na nan amurka kuma shekaru uku da suka wuce kawai suka fara koyon ma ita wannan wasan ta kale nan shi tijanin an ce dan birnin onitsha daga kudancin najeriya to bari mu shiga maganar premier league manchester city dai yanzu wasanni kamar guda biyu kawai suka rage mata karshen ta ta rike kofar nan da ke hannunta na premier league bayan da sergio aguero ya taimake ta a rabin lokaci na biyu ta ci bali da ci ɗaya da babu a wasan da suka yi wato tun lokacin da suka yi wasa da tottenham a wasan kota final ake ta gwada karfin ta manchester city kuma ta nuna cewa lalle zakara ce domin yanzu dai ta yi wasanni guda uku ba tare da ta ba da kai ga kowace kungiyar kwallon kwallon kafa ba kafin wannan ta faru jamie vardy ya taimaki leicester suka lankwasa arsenal da ci uku da babu a wasan da suka yi a babban filin wasa na king power stadium abinda ya kara dakushe ita arsenal din domin wannan shine karo na uku biye da juna da ake cinsa a wannan wasan wanda ya yanzu har suka koma can bayan chelsea wacce ita ce ta hudu akan allon premier league ita chelsea din ta yi ɗaya da ɗaya ne a wasan da suke da manchester united a wasan da suka buga a old trafford to saboda haka idan ka duba lamarin za ka ga cewa da tottenham da chelsea da arsenal da manchester united duk wannan shine mako na biyu da suka kasa cin kwallayensu yayin da ake ci gaba da kawa kusan ƙarshen lokacin da za a san wane ne zai ci kofin zakaru wato champions league kenan saboda haka dai a ƙarshe idan ka dubi allon premier league yanzu za ga cewa manchester city ita ce ta farko da ta ce akan gaba da maki 92 liverpool ta biyu da 91 sai tottenham mai maki 70 a matsayin ta na uku chelsea ita ce ta hudu da maki 68 arsenal tana can ƙarshe a matsayi na biyar da maki 66 jama'a abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan daga sashen wasu murya amurka a birnin washington dc mun baku lafiya sai ranar litinin mai zuwa allah kai mu to a gaida aliyu yanzu kuma ga labarai a takaice mutum talatin da takwas aka tabbatar sun mutu a mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hada da ruwan sama da ake yi wa lakabi da kenneth wanda ita ce mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta auka a kasar a cikin sati shida cikin matukar bacin rai jiya lahadi shugaban addinin yahudawa rabi israel godson ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikalin yahudawa na chadbad to masu haro wannan shine shirinmu na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya amma idan allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon ghana zamanadin shi muhammad hafiz baballe da kuma daniel brown da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mr chan mahmud lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc